This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar intanet a kan voahausa.com. masu saurari 'asalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci na ranar 21 ga watan yunin shekarar 2015 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da jimma ali kuma ga kanan labarai Ƙungiyar Al-Shabaab ta ƙasar Somalia ta kashe wani jami'i da raunana biyu a wani hari da ta kai. Wakilin ƙungiyar tallafa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a Burundi ya ce harin da aka kai makaranta da ya raunana wani matashi bai kamata a ce ya faru ba. A can ƙasar Afghanistan kuma bam da aka ɓoye a gefen hanya ya kashe fara hula goma sha tara. mu ce Allah kyauta. To yayin da ake bukukuwan tunawa da irin gudunmawar da iyaye maza ke bayarwa ga iyalansu, ko yaya 'ya'ya ke kallon rawar da iyaye maza ke takawa? ina jin daɗi da wannan rana ina jin daɗin babana da ya shigar da ni makaranta da karatu da islamiyya. To a jamhuriyar Nijar za ku ji cewa wata ƙungiya ce ta taimakawa marayu albarkacin watan Ramadana. Sannan muna tafe da shirin bishara tare da Grace Alher Abdu, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Alli. Ƙungiyar 'yan yakin sa kan Somaliya ta Al-Shabab ta kai hari gini ko kuma sansanin hukumar leƙen asirin ƙasa a Mogadishu babban birnin ƙasar ta kashe wani jami'i da kuma na wasu biyu. An fara kai su mama a kan sansanin hukumar leƙen asirin a yau Lahadi ta hanyar ƙaddamar da harin ƙunar baƙin wake na mota. Hukumar da ake cewa NISA e a takaice ta faɗa wa wata sanarwa cewa sojoji sun samu nasarar daƙile sumaman kuma babu wani gini ko kuma sansaninta da aka kutsa. To amma rahotannin kafofin yada labaru sun ce maharan sun samu damar kutsawa harabar ginin bayan an yi mummunar ba ta kashe. Jama'ai sun ce an kashe akalla 'yan yakin sa kai guda uku. hukumomi sun faɗa wa muryar amurka cewa harin ƙunar baƙin waken bai afka inda aka yi niyyar kaiwa ba to amma ya afka kofar wani gini da ke kusa da sansanin jiya asabar ma akalla jami'an 'yan sandan somaliya guda goma sha biyar aka kashe a wani sumame da aka kai wani wurin bincike a abgoye kimamin kilomita talatin kudu maso yammacin birnin Magadishu. Wakilin ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice a ƙasar Burundi, Johannes Wedenik mai barin gado ya ce harin da aka kai wata makaranta a Bujumbura, babban birnin Burundi a makon jiya, bala'i ne da bai kamata a ce ya faru ba. Jiya Asabar Johannes Wedenik ya faɗa wa muryar Amurka cewa harin gwamnatin da aka kai makarantar Day of the African Child da ya raunana wani matashi ɗan shekara goma sha biyar da haihuwa hari ne da aka kai a kan wurin da ya kamata ko da yaushe yana zaman inda ake kare lafiyar yara. Ƙungiyar UNICEF ta ce bai kamata rikicin siyasar Burundi ya hana a kare yara waɗanda aka wato yara ba waɗanda au aka kashe ko kuma aka kama kuma waɗanda su ne suke ci gaba da fuskantar barazana. Haka kuma a jiya Asabar wasu kafofin tsaro sun ce an raunana jami'an 'yan sanda goma sha ɗaya a hare-haren da aka kai akan ofisoshin 'yan sanda a cikin dare. Wani jami'in 'yan sanda ya ɗora laifin hare-haren akan masu zanga-zangar nuna rashin amincewa bege ko kuma niyyar shugaba Pierre Nkurunziza na neman yin wa'adin mulki a karo na uku. Wata ƙungiyar da ke hankoron kare haƙƙin bil'adama mai suna Afrode ta ce an kashe akalla mutane saba'in tun watan Afrilu a sakamakon zanga-zangar nuna rashin amincewa yunkurin shugaban kasar na tsayawa takara a karo na uku. Yau Lahadi jama'an kasar Afghanistan suka tabbatar cewa wani bam da aka ɓoye a gefen hanya a London Helmand ya kashe akalla farar hula goma sha tara ciki har da yara tara. An ba da rahoton cewa waɗanda harin ya ratsa da su suna arcewa a da ake tsakanin jami'an tsaron afghanistan da mayakan kungiyar taliban a gundumar marja da ke kusa lokacin da motarsu ta taka nakiyar da aka ɓoye a ƙarƙashin ƙasa kamfanin dillancin labarun reuters ya ba da labarin cewa yaran da aka kashe ba su kai shekaru biyar biyar da haihuwa ba arewacin afghanistan kuma jami'ai sun ce 'yan tawaye 'yan taliban sun mame wata muhimmiyar gunduma a jiya Asabar. Hukumomi sun ce mame gunduma Candara da 'yan tawaye suka yi ya ba su nasarar mame babban birnin lardin Kunduz. Yau Lahadi jami'an yankin suka ce jami'an tsaro da 'yan Taliban suna mummunar fafatawa 'yan kilomitoci kalilan daga ofishin gwamnan lardin. Wani mai magana da yawon kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya yi ikirarin cewa mayakan Taliban sun kashe 'yan sanda da sojojin afghanistan 24 kafin suka mamaye candara haka kuma ya ce 'yan taliban ɗin sun kuma kama jami'an tsaron afghanistan 25 to amma jami'an tsaron ƙasar sun mutunta ikirarin taliban suna masu faɗin cewa jami'an tsaron da aka kashe ba su wuce goma sha biyu ba to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yau Lahadi rana ce da ake karramawa da jinjinawa iyaye maza a nan Amurka da ake cewa Father's Day da Turanci. Rana ce da ake bikin tunawa da irin gudumawa da iyaye maza ke bayarwa musamman ga rayuwar 'ya'yansu. Galibi iyalai kan yi bikin wannan rana ta hanyar kai uba liyafa cin abincin dare da kuma yi masa kyauta. Masana tattalin arzikin Amurka sun ce Amerika kan kashe fiye da dala miliyan dubu ɗari duk shekara wajen saya wa iyaye maza wani abu a wannan rana ta Father's Day. A ranar biyar ga watan Yulin 1908 kimamin shekaru 107 da suka shige aka faro wannan al'ada lokacin da wani coci a jihar West Virginia ta yi zama na musamman domin tunawa da wasu maza 332 da suka mutu a sakamakon wani haɗari a wajen haƙar ma'adinai da ya faru a watan Yulin 1907. Daga nan kuma sai wata mace wadda ke zaune a Spokane jihar Washington wadda mahaifinta ne ya rene ta ta ƙudura niyyar ganin su ma iyaye maza ana karrama su da jinjina musu kamar yadda ake wa iyaye mata. a cikin shekarun 1920 da 1930 an yi ƙoƙarin haɗa ranakun biyu na karrama iyaye mata da kuma iyaye maza a riƙa yi a rana ɗaya to amma da aka fara yakin duniya na biyu sai wannan manufa ta canja aka buƙaci jama'a da su yi amfani da ranar domin karrama iyaye maza wajen kuma karrama sojojin da suka sadaukar da ransu a 1972 tsohon shugaban amurka a wancan lokacin richard nixon ya ayyana rana a zaman ranar hutu To labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda watakila kuka ji 21 ga watan Yunin kowace shekara rana ce da aka keɓe domin tunawa da irin gudunmawar da iyaye maza ke baiwa iyalansu. wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz da ke yola ya ji mana ra'ayoyin wasu iyaye da ma 'ya'yansu game da wannan rana To yanzu a da yake yau ake bikin ranar iyaye wato Father's Day a na zagarin ra'ayin jama'a yalla ya suna ne suna na David Malomo so ba sai an fada ranar da za diga bikin abu kafin a ce za a kula da yali ba to a afirka kam kullum ana kula da yali amma yana da kyau da aka kawo aka kirkiro wannan abunan din na observing uh, father's day sunan comrade barnabas manya mazama nan garin jimeta mutum ka shirya wa ka wannan rana na a wannan ranar shirye-shirye da aka yi ma yaran za a ɗan musu saye-saye da kuma a fidda su su dan zagaya su duba gari musamman kuma a gaya musu su zan hakuri game da yadda abubuwa suka yanzu haka duniya. To suna na Alhaji Umar Dan Kano. To ya ya wannan biki na yau me ka dawa 'ya'yan tun da yau ne ku ne ranar ku iyaye. Wannan biki ni a ra'ayi na kowane uba da yake da sanin ya kamata kowace rana rana ta kula da iyalin shi saboda haƙƙi ne da ya rataya a kan shi. ko da yake tura sun yi hikima da suka ware irin wannan abun don a tuna ma uwayen da suke da sakaci ta wannan gefe saboda wa yaran da allah ya bamu kyauta ce wanda kowane dan adam yana bukata a ce ga yana ana baba so yau ranar nan da aka ware gaskiya tana da muhimmanci saboda za ka zo gwargwadon karfinka. dan abin da ya kamata ka faranta masu rai za ka yi da su in kanana ne su za ka ɗauke su ka zaga da su wajen shakatawa kamar wajen wasannin yara ko su zu ka kai su dai saboda su tabbatar da yau ne ka ba ranar nan muhimmanci. Eh, sunana Muhammad Ismail. Gaskiya hakika wannan rana rana ce mai mahimmanci a wurin iyaye saboda ba wani abu ba tana nuna mutane eh, musamman iyaye akan cewa suna da wasu haƙoƙi a kansu dangane da 'ya'yansu. saboda haka ko da yake kullum eh, uba yana da musamman uba wanda ya san hakkin 'ya'yansa ya san kuma darajar 'ya'yansa, ya san cewa akwai nauyi a kansa maganan kamar ciyarwa a wurin zama da kuma abinci da kuma maganar lafiya kiwon lafiya da ilmantarwa wannan mutum duk mutumin da yake da iyali ya san cewa musamman 'ya'ya ƙanana dole ne ya yi kamar dai iyaye hakan na ta bakunan yara dangane da wannan rana na mahaifa ya suna sunana usman lawan kana makaranta ina makaranta a ina kake karatu alkalam college of islamic theology to ya kake ji dangane da wannan rana ina jin daɗi da wannan rana ina jin daɗin babana da shigar da ni makaranta da karatu da islamiyya ya kake su baban ka yi maka ya biya min school fees na makaranta na da sauran siya min kayakin sawa to kai ko ya sunanka sunana abdulaziz ibrahim lallai ko kusan ta kurana kake abdulaziz Aziz Ibrahim kana makaranta? Ina makaranta. To a ina kake makaranta kai kuma? Darul Ulum Islamic Academy Yola. Me za ka ce dangane da wannan rana? Eh, eh, lallai ina godiya da Allah ya kawo mu wannan rana. Kuma ina jin daɗin babana ya shigar da ni makarantar allo da na boko. Me kake so baban ka ya saya maka? saya min kaya, abinci da sauransu. Fata dai shine Allah sa iyaye su ke sauke nauyin da ke wuyansu na 'ya'yansu. Ibrahim Abdulaziz.

Hari na ba raba ji daɗi na ba. An hoja kai ana ya dage ne, ike maza gona. Gaje na waje sarki. di wanda ba shi a. Mai wa kai ne wanda ba yi kariya ciyo. yanzu yana ta yana kashin yanzu yana ta yana yanzu yana ta yana ta gamce kuma da yayin da ake bukukuwan na tunawa da iyaye maza a duk faɗin duniya a jamhuriyar Nijar wata ƙungiya ce ta gudanar da wani shirin tallafawa marayu daga maraɗi ga rahoton da sha'ibu mani ya aiko mana masu iya magana kan na allah ba su ƙarewa albarkata azumin watan ramadan Kungiyar taimakon marayu da ke nan birnin Maraɗi ta kaddamar da wani biki na rarraba abinci zuwa kuɗaɗe domin taimakawa iyalan da suka rasa uwayensu kuma da ke cikin wani hali. Malam Salisu Sha'ibu shine shugaban ta wannan kungiya ta taimakon marayu. bana da yake al'amura sun kai matuka ba mu sami yadda muke so ba kama duk wasu shekara haka Allah a gida ma ya tsara Wata matsala ce kenan matsala da muka samu agajin da muke samu kullum hannun jama'a bana ya ɗanyi rauni kwarai to amma insha Allah ta'ala da haka abin da ya samu ta mu ɗan mika masu kan abin da ya shahi eh, masara haji da kuma wanda Allah ya kaddara samu ƴan kudaden shiga azumi insha Allah ta'ala za mu ba su ustaz wani irin tsari ne kuka yi dan kowa samu eh, tsarin da muka yi ba rage mudu muka yi bana ainihin abin da muke basu ba dangane da wajen abinci wajen kuɗi ne dai muka dan ainihin rage saboda mu dan fada da abin yadda kowa zai dan abin nan amma wajen abinci yadda kika saba ba da haka na za a ba kowa insha Allah rabi kamar rajistan na marayu nawa ne kuka yi gidaje nawa ne na muna da rajistan gidan marayu kamar abin da kai misalin gida 700 wanda ke gare mu amma yanzu ina ganin wannan karan kusan rabi ne za su samu rabi kuma sai mu tarbi gaba insha Allah ta'ala akwai bayan sallah ba mamaki wani abin shigo ko kuma zuwa sallah ba insha Allah ta'ala kuna samun tallafi daga gwamnati ko kungiyoyi ko masu kuɗi eh alhamdulillah tallafin da muke samu ne cikin garin Maradi amma daga gefen gwamnati gaskiya kan muna da jira da insha Allah ta'ala tsarin da kungiyar ta yi tare da tikiti ga waye matan da ke kula da yawanin su ga waɗansu matan daga ciki alhamdulillah ni da wanga wuri sai dai in ce salatu annabi saboda na samu masara na samu haci na samu turma a tanwa kuma na taba samun kuɗi kenan da haka sai in ce Allah ya saka da alheri ubangiji Allah ya biya masu ba mu ubangiji Allah ya kara masu ke maraya nawa gare ki marayuna ina da guda uku yan mata duk muka zo muna samu cikin sarautar ubangiji na samu haƙi Allah saka da alkhairi Allah ba da lada muna samun kuɗi muna samun masara a sallah muna samun nama duk ana ba mu komi inda aka taimako cikin sarautar ubangiji ana ba mu yanzu ke akalla kina da maraya nawa ina da maraya guda hudu mace uku namiji daya ban ga taimako kika dogara ko akwai inda ke sab eh to akwai inda da muke samu amma dai na dai alhamdulillah muna samu gaskiya kowa taimaka ma wani Allah na taimakon sa Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar yanzu agogon muna cewa karfe 11 ne da minti 16 wato agogon washington dc kenan hudu kenan da minti 16 agogon nigeria niger kamaru da chadi ana sauraron sashen hausa ne na murya amurka daga nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau ma muna tare da Pastor James Wilson mai kula da makarantar yara fastocin EMS da ke aiki a ƙauyuka. Wakilin Iliya Kure da ya samu zantawa da shi ya nemi sanin sirrin nasarar tsarin ilmantarwar da ake amfani da shi a makarantar yaran EMS wanda ke taimakawa yaran da aka ɗauko daga karkara iya karatu cikin ƙaramin lokaci sai ya bayyana cewa. gaskiya wannan ikon allah ne na ɗaya za mu yi magana a kai na biyu kuma wannan sabar ac program nan yana sa yaro ya yi tunani da kansa kuma malamin sai dai dan irin mara masa baya yana tunashe shi wannan d on irin hakan nan yaron ya biya gane da wuri har ya zo ya kware rike kwakwalwan shi duk inda ya gani zai iya tunawa to ta wane hanya ne wannan makarantar zama to kaman makami na aikin bishara makarantar ba dukansu ba ne suke da zuciyar yin bishara nan gaba amma dai yawancinsu suna sha'a kaga dalilin kafa wannan makarantar yawancin mutanen da da suke irin aikin ems din sun soma barin aikin ne idan saboda sun gan yaransu suna ci baya maimako su yi gaba ana misali inda na zauna bauchi kafin station dina a kangaren hanani akwai wani reverend da ya zauna na gun shi ma dan ems ne yana da 'ya'ya goma ina gani duka guda goma ba wanda ya wuce firamare ba turanci ba komai amma sai da matar ta kwashi manyan guda biyar ta gudu da su aka zauna wata ɗaya biyu uku a takwas ba ga matar ta dawo ba ta ce idan 'ya'yanta suna ci baya 'ya'yan wasu suna gaba ita ba za ta koma ba to kaga duk wa'annan yana cikin ababen da suka sa aka zo aka kafa irin wannan makarantar idan a carbiyar da wa'annan yaran a kuma tallafawa iyayensu su samu inda 'ya'yansu su ma za su samu su yi karatu ta da aka kafa ire-iren wayannan makarantun kace guda uku an samu sauyi ko ko saukin masu barin aikin missionary din kenan an samu an samu sosai ta yaya kuka sani a yawanci suna nan sai dai masu son kudin su dai ya ƙaru su ne suke tunanin bari amma da yawanci suna nan sun amince da abin da ake gudanarwa a nan kai ne baban yara a nan ya kake ji da yara ya tarbiyyansu da dai sauransu haka to gaskiya allah ne yake taimako a kaga dukkansu sun fito daga gida daban-daban kuma dukkansu ɗabi'an da suka koya a gidajensu daban-daban to in suka zo nan an dinga rigima kenan a junansu amma abin mamakin bayan sun zauna wata ɗaya wata biyu sai ka ga sun dawo suna zama kamar yan uwan juna to ne murnan da mu muke samu a nan don mun gan yaran suna dawa su zama kamar yan uwa suna kula da junansu ina ne ya kamata ekwa ta kara karfi musamman a ire-iren wayanan makarantu to nan dai muna da da bukata idan ka ga nan wannan makarantar ba za ta iya kwasan yara fiye da ɗari ba don saboda ba mu da gun kwanansu da za mu ajiye yara ɗari su kwana lahiya don saboda haka ekwan ta tallafa mana ta inganta wannan gun yanzu za mu iya kwasa kaga yawancin yaran nan guda ɗaya ke ɗauka kowane gida to kaga yanzu mutum da yake da 'ya'ya biyar ka masa guda ɗaya ai ba kai mara komai ba hudun nan ina me za su yi to kaga irin aka in aka buɗe wannan gun zai zamana cewa mutum mai 'ya'ya biyar ya kawo guda uku ko hudu abun ya zama mar da sauƙi kuma zai ji daɗin aikin da yake kuma zai gan yaransa suna bunƙasa suna girma kuma dukkansu burinsu su yaran yaransu sun fi su don babu baban da yake so sa ya zo na ƙasa da shi eh. gwamnati fa ai gwamnati to gwamnati mu ba mu da abin cewa gwamnati sai dai in suka kalle mu da irin idan rahama shi kenan to amma idan za ka kira ga gwamnati don taimako wani taimako za ka bukata ai za mu buƙaci gwamnati taimakon da za ta yi mana ta sa mana ruwa bohol muka samu ruwan sha sosai a nan kaga zai zamana abu mai kyau amma ba mu da ruwan sha an mana tono can yanzu ya kai shekara biyu kenan ba gama haɗa. haka yake nan kuma za mu yi sallama da pastor james wilson mai kula da makarantar yaran fastocin ems da ke aiki a ƙauyuka sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadinsa da kuma wakilin mu iliya kure da ya taimaka wajen nasarar shirin sai kuma adeyemi adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom to madalla alheri ina muke fatan alheri ke ma yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel za mu fara ne da sakon adamu biyu biyar unguru da ke jihar yobe wanda ya ce na miƙa ta'aziyya ta ga iyalan marigayi ɗan maraya jos wanda allah ya wa rasuwa jiya allah ya ji kansa da rahama amin mu ba an mu ta zo allah ya sa mu cika da imani albarkacin wannan wata mai albarka sai sakon aminu ɗan kaduna amanawa wanda ya ce ya kamata gwamnatin kaduna ta janye soke tallafin abinci na buɗe baki ga mabukata da ta yi kasancewar yawancin talakawa ba su da karfin siyan kayan buɗe baki sun dogara ne da irin wannan shiri da gwamnatocin jihohi ke yi assalamu alaikum voa ku bani dama na miƙa saƙon ta'aziyya ta ga iyalan marigayi alhaji adamu dan maraya jos wanda allah ya ma cikawa jiya da fatan allah ya ba iyalansa juriyar wannan rashi amin in ji ubale yawo zangon daura shi kuwa kabiru daga sokoto cewa yi ina kiran musulmai da kiristocin najeriya da cewa ya kamata a tashi tsaye wajen yin addu'o'i domin allah ya kawo mana ƙarshen 'yan boko haram a najeriya sai saƙon yahuza sahabi ɗan da kamba wanda ya ce don allah ku miƙa min saƙon ta'aziyya ta zuwa ga 'yan uwa da iyalan marigayi ɗan maraya jos allah ya ji kansa ya masa rahama amin rashin yanke hukuncin ba sani ba sabo ne da kuma hukumomin najeriya ba sa yi idan an kawo musu barayin shanu shi yasa barayi suke ci gaba da satar shanun jama'a baka kautawa in ji abubakar lawal gidan dan maye a jargaba to kafin mu sallama da ku ga jimai ali ta dawo da takaitattun labaran duniya Ƙungiyar 'yan yakin sa kan Somalia ta al ta kai hari gini ko kuma sansanin hukumar leƙen asirin ƙasa a Mogadishu babban birnin ƙasar ta kashe wani jami'i da kuma raunana wasu biyu. An fara kai su maman a kan sansanin hukumar leƙen asirin a yau Lahadi ta hanyar ƙaddamar da harin ƙunar baƙin wake na mota. Hukumar da ake cewa NISA a takaice ta faɗa a wata sanarwa cewa sojoji sun samu nasarar daƙile sumaman kuma babu wani gininta ko kuma sansaninta da aka kutsa. Wakilin ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice a ƙasar Burundi, Johannes Wedenik, mai barin gado ya ce harin da aka kai wata makaranta a Bujumbura, babban birnin Burundi a makon jiya bala'i ne da bai kamata a ce ya faru ba. jiya asabar johannes wadannik ya faɗa wa muryar amurka cewa harin gurnetin da aka kai makarantar day of the african child da ya raunana wani matashi ɗan shekara goma sha biyar da haihuwa hari ne da aka kai akan wurin da ya kamata a kodayaushe yana zaman inda ake kare lafiyar yara ƙungiyar unifas ta ce bai kamata rikicin siyasar burundi ya hana a kare yara ba waɗanda au aka kashe su ko kuma aka kama su kuma su ne suke ci gaba da fuskantar barazana. Yau Lahadi jami'an ƙasar Afghanistan suka tabbatar cewa wani bam da aka ɓoye a gefen hanya a lardin Helmand ya kashe aƙalla farar hula goma sha tara ciki har da yara tara. An ba da rahoton cewa waɗanda harin ya rutsa da su suna arcewa fafatawa da ake tsakanin jami'an tsaron afghanistan da mayakan kungiyar taliban a gundumar marja da ke kusa lokacin da motarsu ta taka nakiyar da aka ɓoye a ƙarƙashin ƙasa kamfanin dillancin labaran wato reuters ya ba da labarin cewa yaran da aka kashe ba su kai shekaru biyar biyar da haihuwa ba a arewacin afghanistan kuma jami'ai sun ce 'yan tawaya 'yan taliban sun mame wata muhimmiyar gunduma a jiya Asabar. Hukumomi sun ce mame gunduma Chandara da 'yan tawaye suka yi ya ba su nasarar mame babban birnin lardin Kunduz. Yau Lahadi rana ce da ake karramawa da kuma jinjina wa iyaye maza a nan Amurka da ake cewa Father's Day. Rana ce da ake bikin tunawa da irin gudunmawa da iyaye maza ke bayarwa musamman ga rayuwar 'ya'yansu. Galibi iyalai kan yi bikin wannan rana ta hanyar kai uba liyafa cin abincin dare da kuma yi masa kyauta. Masana tattalin arzikin Amurka sun ce Amerika kan kashe fiye da dala dubu miliyan ɗari shekara wajen sayawa wa iyaye maza wani abu a wannan rana. To jummai ina ga ana daga mana hannu masu sauro duka duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau baki daya sai dai da izinin Allah gobe za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ita jimai ali da yami da ya bada umarni sai kuma injiniyan mu ne mr voitek wanda muke kira zanga-zanga daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mahmud lalo ke cewa a sha ruwa lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.